hakan da ya biyo bayan matakin rundunar 'yan sanda ta jihar kano na hana jam'iyyar taron gangamin 'ya'yanta a garin gaya domin karɓar injiniya bashir ishaq bashir tsohon ɗan takarar gwamnan kano na jam'iyyar pdm a zaben shekara ta 2015 wanda suka sauya sheka zuwa pdp da magoya bayansa a taro da manema labarai a sakatariyar pdp a nan kano shugaban jam'iyyar sanata mas'ud el jibril doguwa ya yi zargin cewa gwamnatin jihar kano na amfani da kwamishinan 'yan sandan rabi yusuf wajen kuntatawa masu hamayya a kano sai da aka je aka zauna a gidan gwamnati aka tattauna cewar ba a so abin mu na farko umarni samu na biyu tirsasa shi kai, na uku ya ɗauki layi kuma waɗannan abubuwan da na faɗa maka ba za su yi masu kyau ba mutum idan ba ya daina ɗaukar na ya sa a matsayinsa na shugaban tsaro ya tsaya da kafafunsa ina bai gwamnati shawara ba mutum idan jami'i waɗanda suke halak muke da rijista muka zauna shekara goma sha shida muna mulki aka kada mu muka yadda an kada mu muka mika mulkin nan yanzu ta goma sha mu yake tasowa ake kokari a ce za a dinga yi mana irin wannan tunda tabbatar maka da cewa shi kanshi aikin nahi zai ga da cewa ya samu na kaso shi ko kwamishinan yan sanda shi yanzu za a ce da shi akan aikin sa wani ya kira ya faɗa masa mu ƴaƴan Najeriya ne muna da dama a bisa dokoki da kundin tsarin mulkin najeriya da ibamu mai tarurruka kuma alhakinmu ne mu sanar da shi mun kuma sanar da shi alhakinsa ne kuma ibamu 'yan sandan da za su je su tsare mu a lokacin da muke taron nan saboda kada a samu wani abu na rashin jin daɗi saboda haka mun yi wannan dai masana harkokin shari'a da dokokin ƙasa suka yi tsokaci dangane da wannan batu barista tajidin fisho wani lauya ne a nan kano akwai constitution da ya bada dama na ka yi taron da za ka yi ka hada association ba ma party ba kowane irin association da kaga dama ka yi inda ka je ka yi mutane register a CAC ko kuma party ne da INEC kuma ko kuma ka karbi rayi ko kuma ka cusa mutane irin rayin da kike so duk taron da kike so ka yi je kana da dama ka yi amma kuma in aka yi tashi cewa za a yi taro ba lalle ba ne ba dokar da ya ce sai an samu fami daga wajen police amma police suna da musani akan taron da za a yi to suna da dama su to shikenan zan ba ku security a gaskiya taron na ran da aka sa shi ba zai yiwu ba tunda a kalubalen da muke ji za a fuskanta in aka ba zan ce a'a ba ana cewa eh gwamnatoci masu ci suna hana opponents su irin wannan tararraka din a watan janairun da ya gabata ma magoya bayan sanata Rabi musa kwankwaso sun zargi kwamishinan 'yan sandan na kano Rabi yusuf da cewa ya tsoma kansa cikin harkokin siyasa inda suka ce ya bar gwamnatin Kano ta yi amfani da shi wajen hana sanata kwankwaso ziyarar da ya shirya kawowa nan Kano a wancan lokaci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.